sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi. Wata takwas da rabi kenan agogon Ghana. Ba cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa 'yan adawa a jamhuriyar Nijar sun ce sun ɗauki matakan kame da ɗaure duk wanda aka kama a rumfunan zaɓe yana rabon kuɗi don sayan kuɗin jama'a. Har ila yau game da zaben na Nijar, 'yan Nijar da ke zama a birnin Lagos a Najeriya sun bayyana fatan alheri da kuma gargaɗi ga 'yan ƙasar da za su yi zaɓe. Bayan nan kuma Ibrahim ka almasi Garba zai gabata da shirin amsoshin tambayoyin ku Muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yayin da ya rage 'yan sawo'i kaɗan a gudanar da zagayen farko na zaben shugaban ƙasar Nijar haɗe da na 'yan majalisar dokoki, ƙungiyoyi masu zaman kansu da hukumomin da ke da alhakin tafiyar da sha'anin zaɓe na ci gaba da ƙara jan hankalin jama'a don ganin komi ya gudana cikin kwanciyar hankali. Kwatankwacin yadda aka gani a yayin zaben ƙananan hukumomi da aka yi ranar 13 ga watan nan na Disamba. wakilin muryar amurka sulaiman mana barma ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton 'yan takara akalla talatin ne ke shirin fafatawa da nufin ɗare kujerar shugabancin ƙasar ta nijar a zaben na gobe lahadi 27 ga watan disamba yayin da wasu dubban 'yan takara daga jam'in siyasa daban-daban ke fatan samun yardar jama'a don shiga zauren majalisar dokokin ƙasa mai kujerun wakilci 171 sabili kenan ƙungiyoyin sa ido waɗanda suka haɗa da rgrn da mgcps da sicoprod ke ƙara kiran 'yan siyasa su kasance masu nuna halin dattako a tsawon wannan lokaci mai matukar mahimmanci anda musa garba shine kakakin wannan haɗaka ta he zaɓe ta he ƙasa ce mun yi kira ga 'yan siyasa ga baki ɗansu su dibi allah su dibi ƙasa in za su furta magana su furta magana ta ƙware hituna kwana ta kai ba su takala bori guda ne ake matsayi ƙasa wa ta mu ci banda ita ba mu da wata kinan baki ɗai sai mun yi taka tsantsan domin a samu ai zaben ga lami lahiya a kare shi lami lahiya saboda ci gaban kasan mu amfani da matasa a irin wannan lokaci na gudanar da zaɓe wani al'amari ne da ya zama ruwan dare a kasashen nahiyar Afirka saboda haka waɗannan kungiyoyi ke yi wa matasan Nijar hannun ka mai sanda duk irin dan guntun goron da wani tan zai ba su domin shi su yi tadda zama tsaye kar su yarda da shi su san ƙasa ce suka yi ma kuma su san da ƙasar ga in ta gyaru tasu ce su ne ake yi ma kuma da izinin Allah ta'ala a gaba su ne yadda za su maye gurbin wannan wurare na wannan mutane ke na su yi ladabi su zaɓi wanda suka so wanda ra'ayinsu ya ba su domin mu samu wakilai waɗanda su tsayin muna da ƙasar ga. a jajibirin wannan zaɓe wata tawagar haɗin gwiwar seni da hukumar raya karkara ta majalisar ɗinkin duniya wato undp ko ta kira taron faɗakarwa a birnin yamai bayan kammala zagayen illahirin jihohin Nijar da nufin tunatar da mata da matasa mahimmancin zaɓe da matsayin da suke da shi a irin wannan lokaci na tashi aya da tsakuwa a tsakanin 'yan siyasa. Jami'a a hukumar zaɓe kusa a ƙungiyoyin kare hakkin mata Madam Katambe Maryama na daga cikin waɗanda suka shirya wannan zama. Mun gaji da mu tura mota ta tashi a bar mu da kura. Cikin mata da yawa cikin wanga na majalisoci kuma har yanzu akwai mata da yawa muna son yari su samu su shiga siyasa amma ba shiga siyasa ta hada ba a'a siyasa ba hada ba ne siyasa ra'ayi ne. Tuna dai aka rufe yakin zaɓe a sha biyun daren jiya Juma'a a faɗin wannan ƙasa yayin da a wunin yau Asabar wasu mazaunan Yamai ke tafiya yankunan da suka rijista domin kaɗa ƙuri'unsu a gobe Lahadi 27 ga wata. Hukumar zaɓe ta ce a bisa ƙa'ida runhunan zaɓe za su buɗe daga karfe 8 na safe zuwa 7 na yamma agogon wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An samu ɓullar sabon nau'in cutar coronavirus da ke yaduwa a Birtaniya a ƙasar Sweden bayan da wani matafiyi daga birtaniya ya fara rashin lafiya a lokacin da ya isa ƙasar bayan da gwajin cutar ya nuna yana ɗauke da coronavirus a cewar hukumar lafiyar Sweden a yau Asabar. Jami'ar hukumar lafiya ta ƙasar Sarah Byfors ta faɗa a wani taron manema labarai cewa matafiyan wanda ba a bayyana sunansa ba an killace shi bayan da ya isa Sweden kuma ba a ƙara samun wasu da suka kamu da cutar ba a lokacin. A halin da ake ciki, a yau Asabar ne ƙasar Faransa ta karɓi rigakafin cutar coronavirus na kamfanin Pfizer da BioNTech kashi na farko wanda aka kai asibitocin da ke birnin Paris. A gobe Lahadi ne ake shirin fara yin allurar rigakafin a wasu cibiyoyin kula da masu manyan shekaru guda biyu. A ranar kuma ake sa ran sauran kasashen turai za su fara yin allurar rigakafin. Ƙasar Faransa ta sanar da samun mutane sama da miliyan biyu da ɗigo shida da suka kamu da COVID-19 da kuma mace-mace dubu sittin da biyu da ɗari biyar. Jami'an lafiya sun ce a karan farko sun samu wanda ya kamu da sabon nau'in cutar ta coronavirus wadda ta sa aka sanya sabbin matakan kulle a Birtaniya da kuma takaita tafiye-tafiye zuwa wasu kasashen ga 'yan Birtaniya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe jami'an wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya daga Burundi guda uku wasu biyu kuma san jakata a jiya Juma'a a wani hari da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wasu mayaka ne da ba a sani ba saka kai shi a ƙasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka yayin da ƙasar ke shirin yin babban zaben ta ranar Lahadi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a wata sanarwa cewa farmakin da aka kai kan dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da na yankin Afirka ta tsakiya a garin da kowa da ke yankin Kemu da garin Bakoma da ke yankin Umbomu aka kai su. Amma sanarwar ba ta yi ƙarin bayani ba. Stefan Dujarric mai magana da yawon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce hare-haren da aka kai kan jami'an wanzar da zaman lafiyar na Majalisar Ɗinkin Duniya na iya zama laifuffukan yaƙi. Guterres a cewar sanarwar ya yi kira ga hukumomin kasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka da su gudanar da bincike akan mummunan harin su kuma hukunta waɗanda suka aikata laifin. Wasu hare-hare da Isra'ila ta kai kan Siriya a jiya Juma'a sun yi sanadiyar kisan akalla mayaka shida da ke samun goyon bayan Iran a cewar wani mai sa ido kan yaƙi. Makaman masu linzami da aka harba daga wani filin jirgin saman yaƙi a Lebanon ya taɓa wasu wurare da mayakan da ke samun goyon bayan Iran ke rike da su a gundumar Masyaf da ke lardin Hama a cewar Rami Abdulrahman na ƙungiyar Observatory. Wani makamin kuma da aka harba ya auna wata cibiyar bincike ta gwamnati inda ake kera makamai masu linzami ake kuma ajiye su a cewar kungiyar wadda mazauninta ke Birtaniya. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yake shirye-shiryen zaben Nijar gobe Lahadi 27 ga watan Disamba. 'Yan adawar kasar sun ce sun dauki matakan kame da daure duk wanda aka kama a rumfunan zaɓe yana rabon kuɗi don sayan kuɗin jama'a idan har jami'an tsaro ba su hana yin hakan ba tunda doka ta haramta yin hakan a nan Nijar. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aika mana da shi. Ana ƙasa ga awoyi kalilan kamin a buɗe rumfunan zaɓe na shugaban ƙasa zagaye na farko da na 'yan majalisun dokoki na ƙasa a jamhuriyar Nijar 'yan adawa ne suka ce so guda ake ƙoda gujiyar makaho domin sun ɗauki matakai akan duk 'yan siyasar da za su nufatar rumfunan zaɓe da niyyar rabon kuɗaɗe don sayan ƙuri'u. Metar Abdullumuni shine jagoran jam'iyyar RDR canji ta tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman dan takarar jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa. Duk abin da doka ta tsara shi na mun ka tsara. Na kwanciyar hankali da bin dokoki na zaɓe da dokoki na ƙasa. Amma akwai jagorori waɗanda an kasa waɗanda ke kula da tsaro bisa harkar ƙasa su a tsare da doka. Wancan lokaci da ya wuce an ɗauki mutane an bar su jami'an tsaro sun yi banza da su suna rabuwan kuɗi kamar kasuwa. Tunda dai doka ta hana ta ƙasa ta hana ta musulunci ta hana kuma laihina kuma an gayi su shugabannin nan na tsaro muddin sun ka bar su ha suna da rabo cikin eh, kuɗi cikin al'umma to mu ko mun ɗauki matakai matakan da mun ka ɗauka muna haɗa ma jami'an tsaro in ba su gani ba mu ce ga ana ana rabon kuɗi in ba su zo sun ka hana ba muna da matakan da mun ka ɗauka duk wanda ya kuskura yana rabon kuɗi duk wani kancin duniya yana iya fuskantar shi mu turmuje shi nan ɗauki matakai wanda wanda za mu sawa yara majiya karhi wanda za su lankwashe shi su amshi kuɗin na su wace mu mutane shi dan ba kuɗin shira ba ko kuma su hukumar da sun ka ɗauki nauyin tsaron doka su tsare doka tun da rabon kuɗi ta kama doka na in kuma sun ka kuskura sun ka bar su wallahi komai abu ko ga mai rabon kuɗi wurin zaɓen na shi ya ja mu shi ma alhaji bello na alhaji musa na jam'iyyar adan karkara ta sani ateya ya yi irin wannan barazanar ga dukkan 'yan siyasar da za su nufatar rumfunan zaɓe da kuɗi yi don sayan ƙuri'un jama'a. To wallahi ɗan jarida mun ɗau matakin da duk wanda ya raba kuɗi bakin ruwa za mu ɗarme shi saboda mi saboda a samu zama lahiya. Za mu ɗarme shi da ya gwai dam sannan mu aje in mun ka aje in in ye mu sake shi saboda mi saboda mu dai ba mu da kuɗin da za mu bada kuma doka ta ta hana a bada kuɗi tunda doka ta ta hana a bada kuɗi ko muna da kuɗin da za mu bada mu ba mu bada saboda bai yiwa kai ka bada cin hanci Allah ya haramta cin hanci kenan ka bari in abun kwarai kake ka hudu irin ayyukan da ka yi na alheri cikin garin kwanni mutane su zaɓe ka ko ɗaya da guda ka yi ayyukan da kun kai yau na shekara goma to sai ka hudu ɗaya daga cikin wanda kun kai na alheri kenan da haka nan magana kuɗi ta za su hidduwa mun ko mun hidda matasa a ƙari masu son wanda duk an gani ya hiddo kuɗi a ɗarme mana shi sai in ini ya ƙare. sai dai a jam'iyyar pnds tarayya mai mulki an ce an yarda da wannan matakan da ya adawa suka ce za su ɗauka domin ya adawar ne ke rabon kuɗaɗe da sayan ƙuri'un jama'a ba masu mulki ba in ji umaru na mai fasaje abin da ya sa su yan adawa eh mutane ne waɗanda ya zan mazari ba a san gaban ka ba saboda mu dai ba a faɗa mana komi cikin garin kwanni maganar kuɗi su karban kuɗi tunda ni kwarai tunda ni har rikici ni ga ne har rikici mun ka samu da su cikin wajen mu kan wannan rikicin na rabon kuɗin su yan adawa eh kwarai da gaske su ka yi ne mu mun san suna yi wannan maganganu da suka faɗi dabirta ta ta kan musu ita wannan muka dawo kan wannan magana kuɗi ita ya kaga wannan mataki da sun ka ɗauka. A mu ba kuɗi mu ba mai gwajin kuɗi ba mu abinda mun kai gwaji ai aikin da shugaban ƙasa ya yi kuma kowa ya gani. To yanzu ku kun yarda duk wanda aka gani shi na rabon kuɗi a kame shi a ɗarme shi. Eh kwarai mu mun yarda mu mun yarda ai mu abinda sa da sun ka faɗi wagga ai yanzu na za mu ƙara sa musu idanu tun da mu mun san sun yi rabo mu kyale suna mun kai mun san ko sun raba kuɗi Raban banza na don shugaban ƙasa ya muna aiki ƙasar ga zahiri wanda kamfani ta ƙari da iko Allah. Maro in ka ce eh, da karban kuɗi sai a ce eh, da ba su aiki ba su abin da ba su da mulki na za su ganin kuɗi. A ya da ya ko wanda mun kai mulkin kasa ga su sun ka hito suna da dan mulki ko. Suna nan kyamshe da kuɗi. Ba ai tare da duk cewa ne da an kai kasa ga tare da su an kai. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman bako Har ila yau a Nijar ɗin, 'yan Nijar mazauna birnin Lagos a Najeriya sun bayyana fatan alheri da kuma yin kira ga 'yan ƙasar masu yin zaɓe da su yi zaɓen cikin kwanciyar hankali mu baban gidan jibrin ya aika mana da karin bayani yayin da ake sa ran gudanar da zaben kasa a jamhuriyar nijar a ranar 27 ga wannan wata na disamba al'ummar jamhuriyar nijar mazauna najeriya ba a basu a baya ba wajen ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da wannan zaɓe da za a gudanar ko da yake mazauna kasashen ketare a wannan zaɓe da za a gudanar sun bayyana shin jin daɗin su ganin ba a basu damar kaɗa kur'unsu ba kamar da aka yi a zaben da ya gabata to sai dai kuma haka hakan bai hana su yin fatan alheri da kuma ganin an gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana ba kamar yarda wasu mazauna najeriya suka shaida man a hirar da na yi da su. ito da farko dai suna na mamman ɗahiru daga garin difa mazauni najeriya nan garin Legas. gaskiya zaɓe dai wanga da attahe abinda muka fata allah hisa a yi lahiya a gama lahiya muna farin ciki da allah ya kai mu da rai da lahiya za mu ga wanga zaɓe amma abin da ka damu mun nan gare shi na da a ba mu daman mu ma mu samu mu yi wanga zaɓe na bana ba to duk da haka dai sai dai mu yi hata allah ya sa a yi lahiya a kare lahiya abin da zan iya faɗi a nawan ga lokaci. Assalamu alaikum sunana Abdulrahman Ahmad Abdullahi wanda aka fi sani da zadan waka. wanga zaɓe na wagga shekara aka ce bai yiwuwa ga duk mutanen da suke sauran ƙasasuwa da ba Nijar suke ciki ba. Kaga SK kaga cewa wani model ne za a shigo da shi wanda ake tunani mutanen ƙasan ma kawai sun isa su yi zaɓe kuma zaɓen ya tabbata bisa nasara da kuma ci gaba insha Allah. Mu dai fatan da muke da shi ga kowace jam'iyya da kuma kowane shugaba da zai ba mu ci gaba da wanzuwa arziki da tattalin arziki a cikin ƙasanmu Nijar. Mu shi muka fi so kuma shi za mu zaɓa kuma shi ne insha Allahu zai zama jagoran mu a cikin ƙasa Nijar. Ni ba ni da wata farki guda da za ka ce ita nake so. Ba ni da wani mutum guda wanda za ka ce shi nake so. A'a, ni ina tare da mai gaskiya da kuma wanda zai ba wa ƙasanmu da mu matasa ci gaba. Shi muke da bukata. kuma ba ni kaɗai wanga ra'ayi yake waje na ba ga duk wani matashi ɗan Nijar da yake Nijar da kuma wajen Nijar wanga tsari haka yake a wajensa muna nan za mu kafa za mu tsare da milvan kan za mu tabbatar da roƙon Allah Allah Ubangiji ya bamu mai gaskiya wannan shine ra'ayina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Abdullahi Badi ɗan Niger ina neman jaham hankulan mutane matasa masu amfani da kafafen yada labarai wajen tallata dan takararsu wanda za su zaba cikin kasa da su san su kiyayi maganganun da za su zamye ciki kuma su kiyayi furucin da za su zanyi wa wannan dan takara nasu wanda yake shine abin su wanda suka gan ne mafi a'ala a gare su sannan kuma ina neman in kwatantawa su ainihin masu zaɓe na cikin ƙasa da su tabbatarwa za su zaɓa a cikin ƙasa wanda shi zan zo ya shi zan yi musu aiki da komi cikin ƙasa masu zaɓe kusan miliyan bakwai da rabi ne ake sa ran za su kada ƙuri'an nasu na shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisu ranar lahadi 27 ga wannan wata na disamba Babangida jibrin murya amurka daga najeriya madalla a gaida Babangida jibrin Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da suka hada da Alhaji Kakamai Yidi Alhaji Bukar Gursuma Damasek da Babangida Sabelta Difa game da tarihin marigayi tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Mamudu Tanja wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar 24 ga watan Nuwamba. To idan malamai masu tambayar na saurare ga wakilin muryar Amurka a yamai Sulaimu Barma da jami'in da ya kasance mai magana a madadin marigayi shugaba Tanja Alhaji Yakubu Alhassan da aka fi sani da Yakabi wanda bayan da ya yi bayanin rikon amana irin na Tanja iya aiki da kuma gogewar da ta sa aka baiwa Tanja din shugabancin MNSD Barma ya ci gaba da masa tambaya kamar haka. kafin ya yi nasarar darewa ragar shugabancin kasa ya yi adawa shekara da shekaru kamar ya wannan lokaci ya kasance gare shi a wannan lokacin da yake adawa lokacin zaman je muna wuni da sauransu in ya kirayi majalisar koli ta siyasar shi a zo a yi mitin ba mai zuwa amma shi ya imanin akwai lokacin da zai zo kullum shi bai karya ba saboda yana da karfin imani sai ya ce lokaci ne zai zo ko mutane sun ce sun bar shi ba zai fushi da su sai ya ce ku je ranar da muka neme ku kun dawo akwai ranar da muka zo aka ce gobe da sahi aka ce kowa ya fito lokacin bahari sai aka ce bahari in an fito za a kashe mutane da sauransu muka fito mutum da ya wuce ɗari uku da ko saba'in da wani abu sai a lokacin sauran mutane suka ce a mu ɗauki sunayen mutanen nan su ne kaɗai masu goyon bayan mu yace kar ku ɗauki sunansa wanda ba su zo ba ma suna tare da mu lokaci ne za su dawo to kullum bai taba karya ba ya ce a wannan abun ba zai yiwu ba saboda shi ya yi imanin lokaci in yayi zai yi cikin wani yanayi za iya cewa shugaba tanjo ya tsinci kansa ciki bayan juyin mulkin nan na a watan fabrairun shekarar da goma. abin da yake bani mamaki lokacin da aka yi mishi juyin mulki aka fito da shi ya kalli gabas da yamma ko ina ya ce musu gaskiya ne rana ne ta ɓaci yau rana ta ɓaci na je na samu shi yana cikin kurkukun shi na zo na ce president ka kai na dama na ce abin da kai niya ne kai kowa ya san ka saboda ba saboda kanka kai ba saboda ƙasa kai wato tazarcin da yake nan tazarcin da yake na ce saboda ƙasa kai kamar mutum ne Allah abin da ya maka kamar mutum ne wandon shi ya tsage kamar ya ɗauki rigan shi ya rihe haka Allah ya maka don yayin da dirren musulmi yake ɓaci darajar shi take karuwa wajen Allah balle in mutum adali ne waɗanne ne muhimman abubuwa da shugaba tanja mamadu ya yi a zamaninsa wanda ya bambanta shi da sauran shugabanni lokacin da ya zo fidda man nan man fetur ba wasa ne saboda lokacin ya san eso ta zo ta yi shekara da shekaru petronas ta zo ta yi shekara da shekaru ya cewa bush ina so in fidda wannan mai sai bayan wata uku aka ba shi hamsa cewa su yanzu ba su tashi fidda mai cikin sahara ba ya ce kenan kun ya aika china ya ce man nan an sa akwai shi ba wai zuwa za a yi a ce ba za a yi bincike ce a kaza ka zo mini shugaban kasan china ya yi dariya ya ce za a zo a tona ya ce kuma in za a tona a shekarar nake son rafineri matata duk inda ake tona mai babu inda a shekarar da aka tona mai kuma aka yi matata sai Nijar kuma ya ce zan kira arewacin Najeriya in ce musu nawa neman da kuke sha duka ya ce in na ba su mai tacece su kuma sai in ce musu su bani ɗanyen mai a waje sai in zo na cikin gida sai in rage mishi farashi kamar dala saba'in da kuɗin nan da na sai da mai ɗanye haka ne niya shi wasu na cewa ba wai maganar ta zarce ba ne yasa aka yi masa juyin mulki a rashin jituwar da ke tsakaninsa da kasar faransa akan maganar eh, farashin karfan uranium ne yasa aka ce in kana gaba da sarki ko kana gaba da wani wanda ya yi karhin ka duk abin da ya faru za a ce maka shine ka san kaddara ce akan kaddara amma tanja akan hakkin talakawa ya yadda ya bada ran shi lokacin da ya zo zai yi wannan tazarcin ya san ya bada ran shi ya ce iraniyan mu a ƙasar mu ake sai dai a aje a ni wa gana ka amma ba zai yiwu ba a ce kullum kawai mu sai abin da aka bamu shugaban areva ta zo ta ce mishi ai shugaban sarkozy yana gayyatar ka faransa ya ce a'a ku dawo uranium a niger yake shine zai zo nijar. mai magana iranium shugaba sarkozy ya tashi ya zo nan da ya zo nan suna zaune da canja saboda ya damu da zuwan ya san ba mutum bane wanda ka lankwasa da ya zo suna iya tare da canja a zamne matar shi ta kirawo shi shi yake gaya wa canja matar shi ta kirawo shi ta ce mutumin nan da kana jin tsoro na Nijar ya karbe ka ce ya karbe ni gani nan a gaban shi amma mutum ne wanda ba a nade shi akwai lokacin da Kaddafi ya fara zuwa nan kasan mutanen kaddafi na kusa da shi suna ture-ture sai suka ture yadda kankin shi sai yanta musu wannan shi ma kanan ne kaman kanan ɗin sai kaddafi ya musu magana ya ce ku daina to shi canja akan akwai kishin ƙasa akwai kishin ƙasa kuma ba ruwan shi da kwaɗayi ba a taɓa shiga lungu da shi ba don ƙashin kanshi an lura cewa ya fi baiwa eh, matsalolin mutanen karkara fifiko me yasa haka mutanen karkara akwai lokacin da saboda mun san alaƙar shi da mutanen karkara idan tanja muka ga hadari a gari ko kuma muka ji labarin abubuwan da ya yi ya karɓu a wurin mutane idan muka zo hirar da zamu yi mishi mu ce yau daga gegime har zo tera za a yi ruwa saboda sai ya rika murza hannu duk abin da kake so na abin da ya kamata abin da yake yiwuwa zai yi maka a ranar saboda shi rayuwar da yake yi kawai ta talakaci shi tunanin shi akwai lokacin da ya ce akwai rijiyoyi wanda yake so ya je ya ce akwai inda kilo bakwai za su je mata su ɗauko ruwa kuma mita ɗari rijiya kuma in sun zo ana jira a ɗaura tukunya su za su yi abinci ya ce allahu akbar su yake tunawa ya ce shi ba wani mutanen birni ba ne akwai lokacin da ya ce a shugabancin shi so yake je ya yi wata shida a tawa ya yi wata shida a maraɗi ya yi wata shida a wuri kaza ya ce ba in an zauna a nan sai dai a yi saurari masu ce a yi kaza amma ya ce gaskiya tana can karkara to shi kullum tunanin shi mutanen karkara ya suke su rayu akwai lokacin da na zo na same shi yana ce ina za a samu malami ina na ce mine menene sai ya ce ina ji labarin fara a ƙasar mauritania kar ta zo nijar shine addu'a ya ce in ka san wani malami yana tiran kowane gwamna yana ce a yi addu'a malamai ran juma kan faran nan ya zo niger to irin wannan tunanin ne yake da shi har ya huto mutane suka gani karara to mu ya ce mini ku da kuka zauna kusana wata ran sai an neme ku a ji wane ne tanja ya ce mutum ba na kirki bane ya ce ko irin zaman nan na fada kakai da shi ya ce shi a rayuwar shi bai da daman ya yi abin da ya ga dama ya ce sunan shi international ne saboda yana da yan uwa a ko ina za a ce dan uwanku da ya yi kaza ya rike mulki wannan ba wurin jama'a kenan amma ya ce duk yawancin shi shi yana yi saboda Allah ne wata ran Allah zai ce mishi Muhammadu ina amana da na baka ya ce mini wata ran wani ya hau da mulki bai wuce shekara biyu ba muna cikin hidimomi ya ce mini wata ran ba tarja ne bayan mutuwan ma ya ce wata ran ba tarja ne to shi irin wannan tunanin sai kaga an kuna magana da shi har wata ran na ce mishi ai preza abin da kake yi din ai yanzu kai ka fita daga layin mutane ka shiga layin tsuntsaye na ce ka mutum da bera da mutum da tururuwa ba a hana su in sun ci abinci su aje na gobe tsuntsaye da sauransu sauran dabbobi in sun samu sun ci yau gobe kuma za su jira allah ya kawo musu na ce ka fita daga wancan daga layin mutane ka shiga layin tsuntsaye da sauransu saboda kullum tunanin shi ya mutane suke rayuwa kaga babu inda za ga mutum inda za san mutum wane ne mutum bai samu sukunin duniya ko kuɗi ko mulki ba baka san shi ba in ya rasu mutane na mamakin eh, yadda eh, shugaba tanji mamadu ya jingine harkokin siyasa ya janye kansa kwata-kwata bayan juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkinsa duk da cewa a wannan lokaci ma yana da farin jini sosai wajen jama'a A ka san shi yana aiki yana amfani da lokaci lokacin nan da ya so ya yi wannan abu ya ce ya san wani general faransai ya ce idan kuka ci yaƙi kun ci yaƙi da kilo kamar bakwai ko ashirin sai ya baka kai babba kamar soja guda bakwai ya ce ta yi ka kafa tuta a inda muka ce ce kasa akwai sauran mutane wanda ba su mutu ba ko ku dawo ko ku kafa tutar haka ya yi ta zarce shi tunda bai kai ba to sai ga kawai yanzu ba magana lokacin da aikin shi ya zo na wurin Allah aikin ya kare ba mutum ba ne saboda ya san kaddara ce daga wannan ba wucewa gaba kuma ya kara tashi ya ce zai wani siyasa a nan ya jinganar da ita yaya za a iya kwatanta gibin da rasuwar tanja mamadu ta haddasa gaba daya tanja ya gama lafiya ya yi abin kirki yau mutanen niger misali ne a kasar duniya niger karamar kasa ce amma a kasar duniya ta samu babban shugaba amana ta mutane wataran ba kai ba ne allah zai tambaye ka amanan nan amana za a duba ba cancanta ko na zama shugaba ba da ni da ‘ya'yana da iyali za mu ji daɗi abin da za duba ƙarshe irin na tanjan nan za ka duba ƙarshen ka ƙasa zaka shiga kuma Allah ya tada ka in ji annabi ya ce mutanen da suka binne kamar har kana jin tahiyar takalmin su to shine tanja ya karɓu a ƙasashen Afirka to shine yau da mu da muka zauna tare da shi da mu 'yan ƙasa fiye da iyalin shi suna murnan gashi mun bi tanja ga abin da ya haifar wannan yana da kyau sosai kuma yau iyalin shi suna alfari suna alfari yau wannan zama dan ma babba alfari ne saboda yau babu abun kunya a ce duniya kayi wasu abubuwa daga baya a zo a akasi kasan rayuwar duniya zaman duniya na bayan ka kare aiki shi ya hiwuya amma shi ya zauna lafiya ba a tambaye shi ina kai kaza ina kaza ina kaza mu muna mishi kyakkyawan zato kuma Allah ya ƙara mashi rahama. Menene abin da 'yan siyasa za su yi koyi da shi 'yan siyasa na yau? Dukansu kowanne ya san canja Mamadu ya zauna da shi da sauransu cikin 'yan kwanakin nan kalilan mun yi magana da bazum ya ce mini sun zauna da tanja yana yabon shi ya ce babu abin da bai tambaya tanja bai mushi ba kuma ni ma na san daga wajen shi tanja yana ganin shi mutumin kiri saboda shi zaman da muka yi shi ma inda na ga ina kyautata zaton zai zama mutumin kirki daga zama da ni da shi muka yi ci a damana kasan damana nan ba daga gidan shi kaɗai yake magana ba kenan da duniya duka yake magana kuma an ce mutum ne wanda shi kullum yana duba abin da ya cancanta abin da ba za a ji kunya ba kasan a al'ada yake inda na tabbatar da wannan shi horo ne daga horo ne horon da ya samu ina ga kusancin horon tanzania abubuwan da na fara gani da ya ce yaya damana sai na yi hada da inda tanja ya ce ina ganin fara daga mauritaniya kasu zo din a lokacin sai na tuna wannan shi ma da kanshi sai da na gaya mishi na ce ka tuna mini da abin da wutar tanja nan iske shi yana cewa ba na so fara da suke mauritaniya su zo to muna kyautata zaton allah ya tabbatar da alheri to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin alhaji yakubu alasan da aka sani da ya kafi wanda ya ansa mana tambayoyin da wakilinmu a yamai salamun mana barma da wanda ya hada mana sautin haile hailu ni ibrahim kalamusi garba ke cewa sai makon gobe to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, na jihar Kamuru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu ka madadin Maryam Dauda da ta da gabatarwa sai kuma Hailu Haili da ya bada umarni. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku ta gajiya. Ma